ba sai aikin hajji ba hmm. domin shi duk abin da aka ce ibada ne bautar Allah to ya kamata ka yi ƙoƙari ka san menene Allah ya ce a cikinsa balle abu mai muhimmanci kamar aikin hajji mutum ya zo kawai yana ƙumeniya an biya mashi bai san ya sanar da kowa bai san ya je ya yi karatu don ka a ce zai je maka ya tai sai kun haɗu a garin makka ka iske mutum ko alwala bai iya ba bai iya tsarki ba to saboda hakan ga muna kiran jama'a musulmi da su ɗauka da cewa aikin hajji matukar dai ko ba a biya ma ba kullum kana gurin in Allah ya da Allah ya baka dama kai ka biya ma kanka ko ne biya ma to ka zanki koyan aikin hajji din nan koda da kaɗan kaɗan ne wata rana da an ce an biya ma idawa ne za ka yi musamman su masu biya ma mutane hajji ya kamata sanda kuka biya ma mutane aikin makka to ku hore su da cewa su je su samu wani almajiri ya zanki koya masu karatun aikin hajji domin suna son su je su yi hajji ya zama karɓaɓɓe kowa na cewa dai Allah ya sa mai aikin hajji mabrur menene aikin hajji mabrur shine aikin hajji karɓaɓɓe to ba da za a kai aikin hajji karɓaɓɓe sai ka san kablin shi da ba'adin shi da zarar mutum ya ji alaman cewa lallai shi zai je aikin hajji din nan to ya kokari ya samu wasu almajirai da za su koya mashi ko wasu makarantu da aka buɗe don koyan aikin hajji mutum ya kai kanshi ba abin kunya ba ne don ka zo da hulhurarka ko da girman ka kana koyan karatun aikin hajji wannan bai zama illa ba kaga annabi cewa duk wanda ya aikin hajji bai yi alfasha ba bai yi fasikanci ba to zai dawo daga wajen aikin hajji kamar ran da mahaifiyar shi ta haife shi bai da zunubi Kadiba diba kuɗaɗen da aka zuba aka biya ma aikin hajji menene zaka kashe na koyan karatu ko da cewa aka yi biyan karatun na ake bai taka kara ya karya ba bisa ga abin da aka biya ma na kujerar makka to ya kamata ka hidda ƙiwuya ka ta inda ake koyan karatu ka zanki koyan shi bakin gwargwado kar ka ce a ni na girma yanzu kai na bai rike komai a'a Allah ce ya na jahadu fina lana na musulana in dai ka dage kai ta yi kai ta yi zaka dan samu abin da ka samu to balle yanzu gashi Allah ya kamo mu lokaci wanda karatun ma ana iya sanya ma shi cikin salula kana tafiya kana sauraron abinka ai kaga wannan ba karamin kyauta bace Allah ya kawo mana